jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan bbc london ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni mutane biliyan ɗaya za su iya kamuwa da coronavirus a ƙasashe matalauta muddin ba su samu tallafi ba in ji wani sabon bincike wasu mazauna kano sun soma kokawa kwana ɗaya bayan shugaba buhari ya kafa dokar kulle ta mako biyu a can sakamakon yaɗuwar annobar coronavirus yawan mutanen da za su kamu da covid-19 a duniya zai iya kaiwa biliyan ɗaya matsau ba a agaza wa ƙasashen da suka rauni ba ƙungiyar agajin rrc ce ta yi wannan gargadin a yau ɗin nan in ji ta za a iya samun mace-mace miliyan uku da dubu ɗari biyu a ƙasashen da ta kira masu rauni irin su afghanistan da yemen da syria masu fama da yaƙi da kuma wasu da yawa a afirka kamar jamhuriyar demokradiyyar congo da najeriya da somalia irc din ta yi kira ga ƙasashen duniya da su ba da gudunmawa kuɗaɗe da sauran kayan agaji na hana bazuwar cutar. to a halin yanzu kuma an kai wani muhimmin matsayi a annobar ta coronavirus yawan waɗanda ke fama da cuta a faɗin duniya ya zarta miliyan uku a afirka akwai fiye da dubu talatin da uku in ji cibiyar daƙile bazuwar cututtuka ta cdc akalla wasu mutanen dubu ɗari biyu sun hallaka cibiyar ta cdc ta ce kusan dubu da ɗari biyar sun mutu ne a afirka to sai dai wasu ƙasashen sun so mu sassauta dokar kullen da suka sa ko kuma suna shirin yin hakan bisa la'akari da raguwa annobar Firaministan Faransa ya ce za su so masu sauta takunkumin daga ranar 11 ga watan Mayu. A Najeriya kuma daga ranar Litinin mai zuwa za a fara sassauta doka hana kai kawo a Abuja da Legas da kuma Ogun wadda aka sa ta ran 30 ga watan Maris. Amma kuma a wasu jihohin hukumomi sun ce dole jama'a su rika sa takunkumi don hana yaduwar koronar. To sai dai duk da sassauta takunkumin a wasu wuraren ana ci gaba da nuna damuwa kan yawan mace-macen da ake samu a Kano. inda cutar ta bulla hakan ya sa jiya shugaba buhari ya sa dokar kulle ta mako biyu a jihar don shawo kan lamarin ga ibrahim mijinyawa da fasarar rahoton cici izundu daga waɗannan kabarbaran da aka soma raɗe raɗe inda masu haƙa kabarbaran suka ce sun lura da cewa mutuwar da ake samu ta ƙaru gaskiya ba taɓa zuwa ba tun iyayenmu dai lokacin kwalara iyayenmu suka yi su kuma iyayenmu ya yi iyayensu ne suke suka gada mu kuma yanzu abin ya zo hannunmu tun da kan iyayenmu dai lokacin kwalara ya wajen shekara ta kai sittin ma kenan wannan kwalara ta farko tun lokacin ta ne iyayenmu suka bamu labarin sun yi haka. An shafe ya kusan makonni biyu ba a fita a Kano saboda cutar coronavirus. Cibiyoyin lafiya masu zaman kansu da ke taimakawa bangaren kiwon lafiyar jihar su ma sun kasance a rufe. An soma gwajin cutar corona ne a tsakiyar watan Afrilu, amma yanzu an dakatar da kusan mako guda. bayan matsalar da aka samu a wani ɗakin gwaje-gwaje sai dai jami'ai na fatan nan ba da jimawa ba za a ci gaba da aikin raɗe-raɗin mutuwar mutane kusan ɗari shida da arba'in a makon da ya wuce ya tada hankalin jami'an kiwon lafiya ba dai a rajistar waɗanda suka rasu a nan saboda haka ba abu ne mai sauƙi a san mai yasa mutane ke mutuwa amma cibiyar da ke yaƙi da cututtuka ta najeriya ta aike da tawagar mutum 17 domin tattara bayanan alamomin da waɗanda suka mutun suka nuna da gano waɗanda suka yi mu'amala da mutanen da ke ɗauke da cutar corona da kuma aiwatar da matakan daƙile yaduwar cutar duka waɗannan matakai za a ɗauke su ne domin gudun kada kananta zama cibiyar coronavirus ta gaba hukumomi sun ce rahotannin farko sun nuna cewa mai yiwuwa larurorin da suka shafi ciwon sukari da zazzabi mai zafi da sankarau ko kuma hawan jini su ne suka janyo mace-macen amma ba cutar coronavirus ba. Mace-macen da ake ta samu da ta da hankali watakila ba za su rasa alaƙa da annobar corona ba. Sannan kuma zai iya kasancewa saboda an rufe asibitoci ne masu zaman kansu, saboda akwai masu hawan jini da yawa, da masu fama da cutar shuga, da masu asma da kuma masu cutar kansa. Don haka sun rasa asibitin da za su je a duba su, dokar kullen na shafar kowa. Ana dai shirye-shiryen yadda za a yi wa masu fama da cutar magani waɗanda ke karuwa. sai dai jami'ai na neman a basu lokaci domin su yi bincike da kuma lokaci na dakile yaduwar cutar amma yayin da ake samun karuwar masu fama da cutar a fadin najeriya jami'an lafiyar ba su ga ta zama ba ta za ku iya samun wasu bayana akan wannan labarin da ma wasansu a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. ta bari kuma mu je ga wasu labaran duniyar. shugaban amurka donald trump ya ce yi wa ƙasarsa ta nemi diya daga china saboda bazuwar coronavirus a cewarsa kamata ya a ce china ta yi hoɓɓasa sosai wajen hana bazuwar cutar a lokacin da ta ɓulla, ƙasar ta sindi ta sha musanta zarge-zargen cewa ta yi ruwa-ruwa a lebanon wani mai zanga-zanga ya rasu bayan ciwon da ya ji a artabin daren jiya da dakarun tsaro a birnin tripoli masu zanga-zanga sun husata ne da matsalar tattalin arziki wadda ta yi kamari bayan an hana kai kawo don ya rigakafin coronavirus an kona bankuna a lokacin zanga-zangar daraja kudin lebanon din ta ragu matuka kuma farashin kayayyaki ya yi tashin gwabran zabu masu sa ido na kasashe sun ce yau mutanen da suka tsere daga gidajensu amma suka sami mafaka a cikin kasashen nasu ya zarta miliyan hamsin. a cewar cibiyar idmc mai sa ido kan irin waɗannan mutanen ba a taɓa samun adadi irin wannan ba ƙasashen da lamarin ya shafa su ne syria afghanistan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma yemen to idan muka koma najeriya tun bayan da ajiya shugaba buhari ya kafa doka hana yawo da tsawon makonni biyu a jihar kano domin daƙile bazuwar coronavirus jama'a kanan ke ta bayyana ra'ayoyinsu ga dai ta bakin wasansu. To, zaman gida ga shi muna yin sa gaskiya ba daɗi. To, amma ai daman ɗayan uku ne, ko mutum ya zauna a gida, ko ya zauna a asibiti, ko kuma ya zauna a makabarta. To, ni ina ga <laughs> zaman gidan dai shi ne mafi alheri, amma ba daɗi muna jin jiki. So gaskiya wannan sati biyu da haƙara, mu yanzu bai mana daɗi ba. saboda most of mutanen kanun nan ma'aikata ba samu albashi ba saboda an da a ce an biya albashi aka ba mu grace na kwana uku kowa ya samu ya dan sai abin da zai siya sai a rufe to yanzu an yi albashi baka da access din da zaka je ma ka samu kuɗin ka ya zo hannunka balantana ka samu ka sai masa rufi ka kawo gidanka to mutane suna ta complain ana ta abunan da Allah da inda za su duba wannan al'amari su samu su dan sassauta ma talakawa wannan gaskiya lokacin da aka kara extension na 2 weeks na kwana biyu sati biyu nan gaskiya wani lokaci ta wani bangaren gwamnati tana da gaskiya saboda hanya ce kadai za a yi amfani a kare yaduwar wannan uh, cuta ta coronavirus to amma ta wani bangaren kuma ya fata riga duba yanayin da mutane suke ciki a halin yanzu mutane ana cikin wahala na talauci kuma ga azumi ya zo kuma yan kasuwa gaskiya musamman yan kasuwa gaskiya wannan lokaci ne wanda muke dan samu muke dan yin abubuwa da dama mutane suke shigo ake sayan kayayyaki wannan wannan lokacin amma kuma duba da wannan lokacin gashi abubuwa kuma sun zo abun gaskiya dai babu daɗi gaskiya inda kullum mutum yana gida magidanci kullum kasa ban safa ka tashi ka a yanzu gashi nan kana gida da kai da fiyalanka wani a kullum ma yana da sabon abin da zai ci a ranar eh to na game da karin sati biyu nan da aka yi gaskiya ni a wuri na abu ne mai kyau saboda a yanzu gaskiya um, mace-macen da ake samu a kano yana da yawa manyan mutane suna rasuwa kama nan anguwan an samu rasuwa kusan mutane uku a jos cikin kwana uku kenan so kaga wannan sati biyun da aka kara gwamnati za ta daɗa samun lokaci wato ta daɗa binciko me yake jawowa ake samun wannan mace-mace a cikin garin kano to a fagen wasanni kuma ba za a ci gaba da kakar wasannin kwallon kafa ta bana a faransa ba saboda hukumomi sun haramta duk wata gasa har zuwa watan satumba sakamakon covid-19 in ji prime minister edward philip ba za a yi duk wata gasa ba ko da a rukunin farko da na biyu ko ma a bayan fage ne